وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كرتم لساف الأدب المفرط لساف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي البخاري رحمه الله آه، من باب نشدة باب جزاء الوالدين وتباب ديكو شبياني كما دا ساكنيا ومحيفة لكم مساجد كان حديثي نا بو مشاوكو wanda kuma wannan shine ad-darsu rabi'u ashara darasi na goma sha hudu قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو نعيم آه، قال حدثنا سفيان قال عن أطاء بن السائب قال عن أبيه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما آه، الإمام البخاري رحمه الله آه، يا كون حديث ثانيا آه، ما لم ننسى أبو نعيم أبو نعيم ليس ننسى الفضل بن لكي أو تشكرك إيش سرية ثلاثة أو تشكرك يرسل دمت mutum ɗaya ne yake دريميدا شاتقوت كو شاترا على قولي سمعنا آه، لكسكي رجالنا رجالنا آه، السبع كو الجماعة آه، إمام البخاري سوى تهيئة لإمام عم بن همبل لأنه شيخهما بقية الستة كما بطريق الواسطة جميل آه، كان شي كما يتي حدثنا سفيان عنده ولا شي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله آه، شي كما جاء عطاء بن الصائد عن أبيه جبابنسا شيني الصائد آه، سكن شيني الصائد بن يزيد وسكما سكن سونانسا السائد bin malik imma dai zanto as-sa'ib bin malik wa imma zanto as-sa'ib bin yazid duk da yake abin da yafi shahara shine as-sa'ib bin malik baban nasa as-sa'ib shi kuma ga sahabi abdullah bin amri bin al-as shine an abdullah bin amri bin al-as wasu nusakh zaka ga a bugun su an ce an abdullah bin umar to kuskure ne kamar wannan nuskar ita ma abin da suka sake na an abdullah bin umar kuskure abin da yake da shi ne abdullah bin amri bin al-as an gane da kyau radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa amru قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wani mutum ya zo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yubayyi'uhu ala yana kokarin yiwa shi manzo Allah mubaya'a kan yin hijira wa taraka abawayhi yabkiyan alhalin ya bar mahaifansa guda biyu suna kuka a sakamakon me wannan hijirar da zai shine wata raka alwawu guna wawul hal فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah sallallahu wa ala wa sallam ya ce da shi irji ilaihima ka koma zuwa zuwa ga mahaifan naka wa adhik kuma kuma ka yi ƙoƙarin sa su dariya kama huma kamar yadda ka sa su kuka abin ne ka yi ƙoƙarin sanya musu farin ciki wanda zai tafiyar da wannan damuwar da ta haifar da kuka ne ah, sannan kuma manzan Allah ce kamar yadda ka sa su kuka domin kukansu ya abu ne a ne a sababinka kai ne sababi suraka sai aka jingina kukan zuwa gare ka ah, wannan hadisi ah, isnaduhu hasan saboda aba'u bin sa'i ah, wanda aba bin sa'i al-ma'tamad fi amrihi saduq abin dogaro kan al'amarinsa shine saduqun saboda maganganu da suka yi suka dawo a kai duk da samuwar wasu daga cikin malamai sun kai matakin mafika kamar ibn sa'ad kitabu sabaqa ya ke fika ne haka ibn hibban a ainihin kitabu tabaqat nasa ibn sa'ad a kitabu sabaqa haka al-ijli a tarihu tabaqat da dai jama'a min al-muhaddisin sun siffanta shi da sifa ta arishin cewa sifa to a gefe guda kuma an samu maganganu wasu daga cikin malaman hadisi wanda suka taba shi to da in ka tattara maganganun gaba daya to sai ka fita da sakamako cewa a bin sa'id sadukun ne don haka ibn hajar al-asqalani cikin takrib tazis sai ya tabbatar da wannan hukuncin akan cewa sadukun ne duk yake ibn hibban yakan yi tasahulanci wajen at-tawfiq haka shi ma al-imam al-ijli shi ma yake yi haka haka shi ma ibn sa'd a kitab al sabaqat kamar yadda wannan lokaci kuma shi ibn hibban yakan yi tashaddud wa ta'annud wajen tadrihi kuma a littafin kitab al madrufin wasu lokuta to haka dai a shahid aba bin sa'id صدوق wanda shi ne al-mu'tamad fi amrihi abin dogoro kan al'amarin sa sannan kuma ya sami ikhtilaf a ƙarshen rayuwarsa wana ya samu matsala ta hadda don haka wannan sai ba yakan da abubuwa sai waye gari bai tantance hadisai na manzo sallam wanda wannan sai ba zuwa ga afkuwar kurakurai cikin ruwayarsa a ƙarshen rayuwarsa wanda ainihin al-imam ibn abi rahimahullah cikin al-kamil fi du'afa rijal ya ambaci batun ikhtilaf nasa haka abu ja'far ukaini cikin du'afa al-kabir shi ma yayi batu akan samuwar ikhtilaf sa'a da shar'i wasa shi ya bari da sa'i to sai zamana yana daga cikin arruwat marawaita waɗanda ya zama na an yi ruwaya gare su ƙabalar lihtila da kuma ba'adin lihtila bayan ah, sun samu ikhtilafi da kuma kafin samun ikhtilafi ah, to ruwaya da aka yi gare su ƙabalar lihtila kafin a kuwar wannan ikhtilafin wannan rikicin samun matsala ta hadda to na ruwa ce karfafiya to amma wanda aka riga aka san cewa sun yi ruwaya ne gare su ba'da al-ikhtilaf bayan sun samu matsala ta hadda abubuwa suna eh, rikice musu to na ruwa su ruwa ce ne rauni ba a karfanta an gane wannan eh, to da aka sai zamana shi afa bin sa'i eh, Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah yana daga cikin waɗanda suka yi ruwaya gare shi kabalin al-ikhtilaf kafin ya sami wannan rikicin haka ruwayar irin su Sufyan bin Sa'id al-Thawri karbabbiya ce idan ta hanyar Abu bin Sa'id domin sun yi ruwayar ne kabalin al Ah, wanda wannan shine abin da Abu Hatim bin Razi ya faɗa kamar yadda dan sa ya kawo a kitabul Jahl wa Ta'dil ah, kuma shine abin da al-Imam Ahmad bin Hanbal shi ma faɗa kamar yadda yake a kitabul Jahl wa Ta'dil shi ibn Abi Hatim bin Razi rahmatullahi alaihim ajma'in ah, cewa Abu Hatim bin Razi da al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim bayan sun yi bayani game da al-ikhtilaf na shi a Babil Sa'id to sai suka yi bayanin cewa ruwarin waɗanda suka yi ruwaya gare shi kafin ikhtilaf to karfafiya ce kamar sufyan bin sa'id al kamar shu'batu bin hajjaj abu Sam al wafi thumma al an gano da kyau to haka wannan hadisi ya zama ya tabbata da darajar isnad wanda yake hasan saboda shi a fadin sa'i saduqun amma batun ikhtilali kuma ya riga ne ya riga ya kau saboda ya zo ta hanyar ne Sufyan bin Sa'id bin rahimahullah an gano da kyau sannan kuma abu na gaba idan ya zama na Abba bin Sa'id nan ma ya zama na yayi ruwaya ne ga mahaifinsa kamar ita wannan ruwaya kaga an Abba bin Sa'id an abihi ga babansa wanda shine as-sa'ib bin malik ko as-sa'ib bin yazid wanda shi fiqa ne yana daga cikin rijal al-arba'a abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah da kuma bukhari cikin al-adab al to idan yi ruwaya ga mahaifinsa to ita ma wannan ruwaya tana da wani matsayi irin matsayin da ruwaya da ya biyo ga wanda yake ba mahaifinsa ba ba ta samu wannan matsayin ba wanda ibn al-rajab al-hanbali ya ambata ka cikin littafin sa sharh al-ilal al-ilm al-sagir na Abu Isa at-Tirmidhi da Imam Sharhi ya kawo wannan bayani an gano da kyau saboda haka wannan ƙara ƙarfafa ainihin ita wannan ruwa din ne sannan kuma gashi ta hanyar shi Sufyan bin Sa'id bin Thawri ne rahimahullah to wannan hadisi kamar yadda muka gaishe a nan al-Imam Bukhari ya rawaito ta hanyar Sufyan bin Sa'id bin Thawri zuwa ga shi a babin sa'i to haka al-imam abu dawud bisani shi ma fidda shi cikin sunan abu dawud a kitabul jihad shi ma min tariki sufyan bin sa'id al-thawri rahimahullah haka al-imam an-nasa'i cikin as-sunan al-kubra shi ma ya fidda shi min tariki sufyan bin sa'id al-thawri rahimahullah haka al-imam ibn hanbal shi ma fidda shi cikin musnad من طريق سفيان بن سعيد الثوري أيضا آه، حكى الإمام البيهقي في كين أسنان الكبرى فيما تدشي من طريق سفيان بن سعيد الثوري حكى الإمام عبد الرزاق بن همام في مصنف فيما من طريق سفيان حكى الإمام الحميري في مصنف فيما من طريق سفيان حكى الإمام البغوي في شرح السنة فيما من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن الصائب da wannan ah, ta hanyar shi sufiyan bin sa'id al-thawri kenan sannan kuma ah, ah, sufiyan bin sa'id al-thawri rahimahullah ya kuma samu mutaba'a ta shu'batu bin hajjaj wanda shi ma yana daga cikin wanda suka yi ruwaya daga afa ruwaya su ne karbabbiya ce domin sun yi ruwaya ne kabilan al wanda wannan mutaba'a ta shu'ba بن الحجاج مسابقة قاصرة تامة مسابقة قاصرة domin ya ce mutaba'a ta ma shine a samu ainihin tarayya ta fuskar asalin shi malamin mai ruwaya misali kamar abu nu'ayn amma abin da yake saman da malamin mai ruwaya to na hakikin da mutaba'a qasira ba tamma ba to shu'ba bin hajjaj yayi masa mutaba wadda mutaba shu'ba al-imam bin hanbal ya fadda ita cikin ah, musnad nasa haka al-imam abu abdullah hakim nisaburi shi ba fadda ita cikin littafin sana al-mustadrak kamar yadda kuma ya kawo hadisin da ta hanyar shi sufyan bin sa'id al-thawri cikin al-mustadrak shi hakim abu abdullah rahimahullah ah, sannan kuma har yanzu ya samu mutaba'a ta Hammad bin Zaid bin Dirham wanda ahadu thiqat al-a'lam al-athbat wanda shi ma Hammad bin Zaid yana daga cikin waɗanda suka yi waya ga shi a fasa fi san ikhtilal wanda wannan mutaba'a ta Hammad bin Zaid al-Imam an-Nasa'i ya fadda ita cikin as-Sunan as sughra al-Mujtada ya fidda ita a kitabul bai'a a kitabul bai'a sannan kuma har ibn sufyan ya samu taba'a ta isma'il ibn qulayyata asalin sunansa isma'il bin ibrahim bin miksan al-asdi amma sai ya shahara isma'il bin qulayyata wanda ulayya din ummuhu mahaifiyarsa ce wannan mutaba'a ta Ismail al-Imam bin Hanbal ya fada ita cikin littafin sana مسند لما يأتى متابعة عبد الرحمن بن محمد بن محارب عبد الرحمن بن محمد بن للمحارب وانا متابعة إمام ابن ماجة يقول لي تشخيص مني ابن ماجة سننكما يأتى ما إنشم متابعة هرئي ينزو تسفيان بن عيينة يقول محمد بن سلامة بن دينار wadda wannan mutaba'a ibn hibban ya fidda ita cikin sahih ibn hibban nasa tare da wato ainihin sufyan bin sa'id bin da kuma sufyan bin uyena da kuma ainihin hammad bin salama sai da shi hammad bin salama yana daga cikin waɗanda suka yi ruwaya ga afa qabala al-ikhtila da kuma ba'da al-ikhtila to da shi tantance hadisansa da ya rawaito ga afa kafin sami islaɗi. da kuma wanda ya rato ga abba bayan ya sami islami aiki ne ne zaman kansa da haka ibnu hajar al-asqalani cikin hadai sari mukaddima ta fathul bari ya to shi wannan abin ayi a tsaya ne a tantance amma da irin su sufyan bin sa'id irin su ainihin shi'uba bin hajjaj irin su hamad bin zaid to wannan su kai tsaye sun yi ruwa gare shi wato ainihin Abalal ikhtilaf wannan kenan wannan hadisi daga cikin abubuwan da za mu fahimta karkashin wannan hadisi shi ne daga cikin mun fahimci wato ainihin kwaɗayin sahabbai game da aiki na alkhairi da yadda sahabi zai yi hijira ya bar inda yake don me don son kasancewa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inda yake a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yubayi'uhu ala al-hijra wani mutum ya zo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin yin mubaya'a da shi game ga ainihin hijira Ah, to wannan wani mutum da aka ce ah, rashin ambatan sunan sunan ba matsala ba ce saboda mai saboda sahabi wanda ibhamu sahabi la yusur ah, boye sunan sahabi wannan bai cutarwa لأن الصحابة عدول domin sahabbai dukkanin su adilai ne wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jama'a shi yasa al-khatib al-baghdadi rahimahullah cikin al-kifaya fi ma'rifati usul al-riwaya yayi babi kan haka yace babin da ya kunshi bayanin abin da ya zo cikin cewa sahabbai adilai ne kuma Allah ne ce adilai ne subhanahu wa ta'ala da kuma manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a wannan kenan inda ya zama ma wanda aka yi shi yake bada labarin hadisi da ba labarin hadisi da balle kuma kaga nan ba shi ba mai ba labarin hadisi shine wa Abdullah bin Amr bin Al-As ah, wannan kira sannan mun fahimta a wannan hadisi a yadda sahabbai suke kokarin zuwa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan domin ya dora kan aiki na alkhairi da inda wannan sahabi ya yi kaura wadda take shi ne yin mubaya'a ya shi manzon Allah a kan batun kaurar da zai ah, sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci shari'an tuwayin mubaya'a ya shugaba na musulunci al-imam al-am shugaba na musulunci don ban ji shara'atul mu'im yin masa baya kan ba'a cikin abin da bai saba wa Allah bai saba manzon Allah Su alaihi wasallam to yi masa mubaya'a ala sam'i wa ta'a cikin abin da ya ce a yi, da kuma yin ta'a kan abin da ya yi umar don ban a shara'atul amma wannan hanabi shugaba na musulunci ba wani ya kafa kungiya ba Ya ce shi shugaba ne na kungiya kaza saboda haka ya zama dole a yi masa mubaya duk wanda bai masa mubaya ba to jinin ya halatta ko wani ya dalle ya ware gefe ce saboda haka shi shine amirul mu'minin shugaba na mu'minai na wannan lokaci dan haka dole ne a zo a yi masa mubaya duk wanda bai masa mubaya ba jinin ya halatta Da wannan tsari ne na yan bid'a wanda suka fara wannan sune al-khawarij al da su kuma dama kamar yadda ibnu wabahin lil rahimahullah faɗa a littafin sa kitabul bidai wal anha cewa yana daga cikin daman babban abin da su suke tafiya a kai jigo shine ne yin tawaye da shugabanni su yi tawaye ga shugabanni sannan sai koma ba kuma sun zanto shugaba sun zanto shugabanni wannan shi ma shugaba ne wannan shi ma shugaba ne wannan shi ma shugaba ne wannan shi ma shugaba ne to duk wanda ya saba musu kuma kan wannan sai sai kuma jinin sa ya halaka jinin sa ya halaka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake faɗa wanda shi ne ainihin abu kilaba wanda tabi'i ne a shi ne sunansa abdullahi bin zaidin bin jirmi rahimahullah wanda wani magana ta sa ibn babba ya kawo da shi ne albana haka a jirgin cikin shari'a da da yawa daga cikin marubuta kan abin da ya shafi batun akida ta musulunci ah, yake cewa babu ta da rajulun bid'a illa tahalla babu yanda za a yi a samu mutum ya kirkiri bid'a a ƙarshe kuma sai ya halatta ne a zara takobi da dukkan wanda bai wannan bid'a wannan yana nuni zuwa ga alkhawaj wanda sun haka zaune su don haka wannan tsari ne na ɗan bid'a Eh, amma a tsari na abinda ahalus sunna wani jama'a ke kai kuma shi ne tsari na daidai to ne ba a yi mubaya ga shugaba shi shugaban da ya zanto shugaba na musulmai gaba ɗaya wanda musulmai suka zaɓe shi a matsayin cewa shi ne shugaba ko kuma wasu daga cikin musulmai suka duba cancantuwarsa aka mai da shugaba ko musulmai suka yadda ya zama abin da ne wannan shi ake wanda kuma haka bai samuwa dole sai da mai sai da daula ta musulunci to amma kuna kan tsarin ah, constitution da tsarin demokrafiyya tsarin gurguzu kuma ka maganar wani a ah, amirul mu'minin har ma batun cewa an ba masa baya ba shi kenan ya halatta a zuba da jini wanda ya sun baya ba ka ga wannan tsari na alkawari to al'umma ba abin da take bukata shine ka san addinin sanin addini kuma bai yiwuwa dole sai an koma zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzo Allah bisa fahimtar magabata na kwarai domin su ne ginshiki na addini masabir din masabir islam littafin Allah sunnar manzo Allah bisa fahimtar magabata na kwarai bisa fahimtar magabata na kwarai wannan ya kushi al-ijma' ya kushi al-qiyas al-qiyas wanda yake al-mu'tabar as-sahih to wannan shine abin da zai kubutar da al'umma daga abin da suke shi to da haka daman wannan shine abin da ya ba zuwa ga samuwar rudani cikin musulmai irin rudan da muke gani a yanzu yayin da nan to jahilci yayi yawa ga al'umma sannan kuma sai zamana san duniya ya yi yawa ga ita al'umma to an samu matsala eh, arkanu shar burkunan shari'in sun haɗu komai zai iya faruwa wanda wani shi ya bari barna sai yawa ƙungiyoyi cikin addini suka yi yawa masu kira zuwa ga addini kuma rusa addini suke addinin fada ake su amma kuma suna kira cewa su addini su kira ake ko mutane suna amsa musu kuma suke yawa saboda jahilci ya yawa ga su musulman sannan kuma ga san duniya yawa ga su sai zama na damu su ga addini ba da kai damu su ga duniya wannan shine abin da ya bari zuwa ga lalacewa al'amura da kowane ɗan rudani in yayi rudani shi kenan sai a ci ba a tantance waɗanda suka san addini suka san ilimi na addini kuma suka yi ilimin domin Allah suke ba da shi domin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wanda sai zama matsalar ta kai ma har ga mataki waɗanda ka iya kallon da kai masu tullarin ilm ɗaliban ilimi yayin da ya zama kana ba su karatu wanda yake madarar karatun ne da zai kai su zuwa ga aljanna su gane addinin Allah sai ya ga ba su cika ɗaukan abin da muhimmanci ba ba su cika damuwa da abin ba amma inda zama ana ana caji ana rutsari kana kaiwa na wuta kana kaiwa ne eh, jahannama eh ka shigar da wanda ka so aljanna ka shigar da wanda kake wuta shagara maza ka ce ka ka tsira sun satin da yake ko ka amana mana yayi caji kare maka da wannan kuma da wannan tsarin ne abin da yake faruwa a zai faru ko ba ga bari? aka samu rudin da ake ciki da hankalin da ake ciki inda an gina mutane kan ilimi to da haka bai faru ba to amma sai aka gina mutane kan cewa shama zafin kai da rudani da hayaniya da naga sai zamana kawai sun waye gari a ilimin ba shi bane da musu a wannan rudani ko shi ne abin da za a yi zafi a yi kaji a kafirta mutane a kai su a bid'antar a fasikantar to shi kenan ko magana ta riga ta ga wanda kuma wannan shi ne uslub min asabil al-khawarij salo ne daga cikin saloluka na su al-khawarij don haka babu mabuka dole sai koma zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon bisa fahimtar magabata shi yasa ibn qayyim rahimahullah yake fada cikin annuniya cewa wal jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amran fi tarkib muttafiqan nasun min al-qur'an aw min sunnatin wa qadim zat al-alim wa wafat shi jahilci cuta kuma mai kisa dan haka warakar sa al'amara ne gudani. littafin Allah da kuma sunna tabbatacciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likitan da zai maka maganin wannan cutar da littafin Allah da sunnar manzon Allah to shine malami wanda yake ya san Allah Kada sai ce wa tabibu zakal alimu rabbani domin ya in littafin Allah in sunnar manzon Allah shi kadai kawai ake nufi to ai alkawari aya ce daga alqur'ani sai ce wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya tabbata ana suke jawo a hukumar jahiliyyati ya bugun wa man ahsan min Allah hukuman li qawmi yuqinu wannan ba qur'ani bane hadisi suke jawo amma mishkilar ayar abinda take abinda suka tafi a kai take nunawa hadisin abinda suka tafi a kai take nunawa to a mishkilar sai ina za a gane haka sai ka kuma kuma hannun malamin da suka san littafin Allah suka san sunnar manzo sanin kuma littafin Allah da sanin sunan manzo Allah bai yiwa dole kuma sai ka san fahimtar magabata su ne sahabbai tabi'i da babu sa da wani suka hanya irin ta su da wani shine abin da yake faru an gane da kyau shi yasa as-sam'ani yake fara cikin al-urdu da sa cewa tadabbar kitab Allah wa'tamid al وباع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونادى الهدى فالزم واقتد الأولى هم شهدوا التنزيل أنك تنزل فمن خالف الوحي المبين بأقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خفر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله وصل yace tadabbar kitaballah ka sanya lura cikin littafin Allah wa atamid al kuma ka dogara da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayanin littafin Allah sai ce wa da'an ka ra'ayin la yula'imuhu athar kamar dukkan wani ra'ayi wanda hadisin manzo Allah zai dacewa shi kai watsi da shi sai ce wa nahjal huda falzam yake littafin Allah fa da sunnar manzo Allah to fa su ne tafarki shari'a don haka lazimci tafarki shiriya, ma'ana da lazimci littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa fahimtar ka sai ce waqta bi ula sai ke koyi da mazan farko su ne sahabbai sai ce kuma shahidu tanzila su ne wanda suka halarci lokacin da ake saukar da alqur'ani sai ce allaka tanjabi kare sai ka samu wajen gurgur fahimta sai ka tsoro da wannan kare to dole sai an koma zuwa ga ainihin fahimtar su a bai da to wannan shi abin da yake faru to rashin wannan shi ke bayar zuwa ga rudanin da ake ciki da kuma matsalan da ake samun da yasu mutum sai ya jawo aya sai ya jawo hadisi sai ta ai malam wani ya ce alkitabun kaza kuma kada sai ga malam wani mu'asir ne malamin zamani masu ne yake ba zai iya kuskure ba abin tambaya fahimtar da ya karkashin wannan aya an samu daga cikin sabiya wannan fahimtar eh idan an samu daga cikin sahabbai yayi wannan fahimtar to anan ba mu bukatar fahimtar sa domin wanda ya kishi ya riga yake wannan fahimtar fahimtar ta ta ishe shi wanda ya kishi shine sahabi cikin sabon Allah ah, idan kuma an samu daga cikin sahabbai wani ya saba wannan fahimtar da yi to anan sai mu yi watsi da fahimtar sa sai mu dauki fahimtar wannan sahabi saboda ne shi wannan sahabin waye malamin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ko fahimtar da ta fi fahimtar da kyau domin fahimtar malamin sa shine wa manzo ta fi fahimtar malamin sa to waɗannan su ne abubuwan da za mu kula mu lura da don haka ake ta dago da bidiyoyi na mu baya. don kungiyoyi da sauran ahal fitan wa shamarij wal qalaqi wal zalaz wannan shi ne rukanin da ake ciki da matsalolin da ake ciki da kalubalen da ake ciki babu ta ko shi ne koma zuwa ga littafin Allah da suna manzo Allah bisa fahimtar magabata da ah, saboda haka wancan hadisi da yake cikin sahihi muslim cewa dukkan wanda ya mutu babu mubaya a wuyansa to wannan yayi mutuwa mutuwa jahiliya ah, wannan ana magana shugaba al-imam al-abi shugaba mutum shugaba da shi ake ne ba wani mutum da magarin mutum ba wanda mun ga ma za ku iya tsige shi a lokacin da kuka wani zai iya ballewa shi ma ya zama shugaban kansa kuma a waye gari ana halatta jinin shashi kamar da yake farko to ilimi shine mafita sannan kuma mun fahimci shar'antuwar yin hijira inda ke alal hijira shar'antuwar yin hijira to ita kuma hijira idan mutum ya zanto yana gari wanda yake ba na musulunci ba kuma ba zai iya wanzar da addininsa na musulunci ba yadda ya kamata yadda ya dace to hijira ta zama dole a kansa ta zama dole a kansa ta zama dole a kansa to amma idan ya zama yana garin da zai iya wanzar da musuluncinsa cikin ikonsa cikin damar damarsa wannan ba dole bane ya hijira a zaɓin kansa ne in ya zo zai iya yi a barin can da gari daga gari zuwa gari ko da kasa zuwa kasa shi ne abinda manzo Allah yake faɗa hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya zo mata hadisin Aisha cewa la hijrata ba'da al-fath wato babu hijira a matsayin hijira ta dole bayan ne buɗe garin Makka da musulunci الإمام النووي رحمه الله تكين رياض الصالحين ليكاو أن تجد عيني أنها صارت دار إسلام domin ita maka ai ta zama gari na musulunci to shine manzo ke bayanin cewa wannan hijira ta dole ta so sai mutum ya so zai iya yi amma ga ragowar garuruka wanda hakan bai zanto ba to anan hijira suna nan a matsayin na dole sai dai in ya zama na a garin da kake ba garin musulunci bane amma kana da dama da iko yin addinin da gada ga wannan babu matsala a nan hijira ba ta zama dole a kanka ba kai karan kanka amma ni kunce hijira din yana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa hadisi cikin sunan abi Dawud cewa hijira ba ta yi hijira ba ta yi ba ta yankewa ma'ana jihadi ba ya yankewa har sai hijira ta yanke hijira kuma ba za ta yanke ba har sai rana ta fi daga mafaɗarsa ji mai masu kuma wannan ne yake nuna kira ma'ana hukuncin hijira yana nan kira har sai lokacin da Allah zai tashi ne duniya da lokacin da rana za ta fito daga mafaɗarsa an gano wannan kyau sannan kuma ita hijira ta ka suka so uku akwai hijiratul makan akwai hijiratul kanan akwai hijiratul abil idan aka ce hijiratul makan ita ce hijira ta daura cewa wuri ita kuma bisa ne bisa matakai take hijira ta daura cewa wuri a matsayin wuri ne wanda yake na kafirci addinin ka ba zai yi kai ba to anan ya zama dole kai wannan hijira daga garin kafin zuwa ga garin musulunci hijira daga garin bid'a zuwa garin sunna kana zaune a gari na bid'a wanda ba zai iya yi wa kai sunnar manzo a cikin sai a yaƙe ka to anan ya zama dole kai kaura daga wannan garin ka koma garin da zaka samu dama kai sunnar ka hijira daga gari wanda ake aikata aikin sabo ta yadda ba za a bar ka aikata aikin ba'a ba ba ka da ikon aikata aikin sabo nan ma zama dole ka tsora daga wannan garin zuwa garin da za ka aikata aikin ba'a wani ta kira da hijiratun maka an gane da kyau hijiratun maka to batun a ah, hijira da Allah subhanahu wata'ala yake bayani cikin alqur'ani mai girma wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وكان من المهاجرين أنا أبنتي hijira daga daga wuri zuwa wani wuri irin su ne fukara il muhajirina an gane ba da su to wannan alqur'ani ita bi wannan nuni zuwa da ita amma kuma duk da haka ita ma kuma ta kunshi ne hijratul amal din da kuma hijratul amil an gane ba Na ka gana yanta ana yawan kallati min tahti al anhar wannan kira'a ta Abdullahi ibn Kathir bin Makki ta tabbata da garin min amma ba kitul qura tahti al anhar khalidina fiha abada an gane kin to wannan kira sannan sai hijratul wato ainihin abad hijira ta cewa aiki ba na kana aikata mummunan aiki sai ka ji wa sai kauracewa aiki to anan kai hijira ta ne hijratul amal shi ne abin da manzo Allah yake faɗa hadisi na Abdullah bin Amr bin Al-As wanda yake cikin Sahih Bukhari yake ta wal muhajir man hajara ma naha Allah an hakikanin mai hijira shine wanda ya daura cewa abin da Allah yana shi Ba na ya nisanci ayyukan ba ya nisanci dukkan ayyukan ba kaga nan ta yi hijira to amala hijira ta daura cewa mummuna wato ainihin aiki bangare na uku shi shine hijratul amil wato hijira ta kaura cewa wanda yake aikata mummunan aiki sai ya kaura cewa an gane kyau ba shi da abinda abdurrahman al-asabri kamar cikin min kitabul Shi ne wala yahillu lahu an yanzura ila akhihi بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه وتبايع هلتا كشي المكلف التي أول ما يجب على المكلف تسفيه إيماني كذا ما كان أكون المكلف بالغ baya halatta gare shi ya yi duba zuwa ga ɗan uwansa duban da zai bayi zuwa ga cutarwa gare shi kamar duba na da yake nuna zargi ko tuhuma ko ya nuna abubuwa dai da sauransu ya ce sai dai in ya zanto fa to anan ka yaji da jiran ya zama wajibi a kawai shi to hijratun wato alishin adi. mutum ne ka san cewa fasiki ne mazinaci ko mashangiya giya ka yi masa wazi anan sai ya kaurace masa ko kuma wanda ka san dan kasuwa ne a kasuwa kaza amma yana yana yana yana yana alkishi da ba ka sani ba yake tiyayya a wasu daga baya ya kan yi bayyana gare ka zai ya shi maka wani yanzu ya baka zauri na tiyayya a ina gan suka kai azzalimi ne kai alkha'in mahaji dan haka shi yasa kawai na kaurace maka ne shi ne hijratul ani to idan kuma kan duban ta mahanga kamar haka idan ya zama da in kasancewa in ka kaurace masa kauracewa za ta yi tasiri da haifar da ya yi da dama yayi da na sani game da wannan abin da yake ya tuba kuma zuwa ga Allah to anan sauraciwar ta zama dole kuma ta zama kofa a buɗe na ka ɗauki tsawon lokaci ba ka masa magana an gane ba to wannan shine maganganun da magabata suke game da kaurace wa dan bid'a cewa in yi maka sallama ma karka amsa masa in yi kaza karka amsa masa wanda malamai suke kawo kamar yadda ke cikin shehu usul fikari ahlus sunna wal jama'a da kitabu shari'a na ajurri da al-ibara ta ibnu tafa da shehu sunna na al-barbahari da sauran su za ga wannan magana akan kore ko dan bidiyar da duka wannan ba kamar yadda ya faru hadisin da yake cikin bukari da muslim kissa sahabban nan guda uku ka bin malik da murarata bin rabi' da hilal bin umayya a sakamakon ba su fita zuwa ga yakin da aka shirya za a yi ba na tabuka shekara tara bayan hijira wanda bisa zance mafi inganci ma yakin ba a samu a yi ba karshe kaga manzo Allah ta a tsawar ki sai da ake tsawon kwana hamsin manzo Allah bai musu magana kuma da gowa sahabbai ba sa musu magana hakan yi da ne su lissafi suke na dama karshe Allah ya saukar da batun ne karɓar tuban su wa ala salatu zabina kulli shi kenan sannan kuma aka dawa aka ci gaba da yi musu magana yin mu'amala da su an gane ba kamar yin tsoron cewa da aisha radiyallahu ana ta yi wa abdullahi bin zubair wanda labarin yana cikin littafin sayyid bukhari da kuma al'adun mufarnin man bukhari za mu karanta ana aisha radiyallahu anha tana kokarin za ta aikata aiki na alkhairi ta bada kyauta Abdullahi bin Zubair ke cewa ka yi ko sai hana ka. da za ta saki kuɗi haka tare cewa kuma shi da kansa yana faɗa ba kamar yadda yana cikin al'azar mafarar nan misali cewa shi tun da yake a rayuwa mai taɓa ganin masu kyauta ba irin mutane asna bintu abi bakar mahaifiyarsa da kuma khalarsa aisha radiyallahu anha bintu abi bakar radiyallahu anha sai ta ita asma wato ainihin ba ta ajiya duk abin da ya zama kai ko mai bukata su ta baka da baya ita kuma aisha ta kan ajiya ta kan tayar in abin yayi sai ta raba wanda kuma ya tabar cikin bukari da muslim manzo Allah ke cewa asma kada ki kidaya kudi kada ki kulle bakin aljinki sai Allah ya kulle ki ma'ana kawai ki dauko ki baya to wannan magana da manzo Allah ya masa masa ita ba kuma Aisha manzo Allah ya ga mata haka kamar da kike musnad Imam Ahmad bin Hanbal to shi ne Abdullah bin Zubair yake faɗin wannan magana to sai Aisha ta samu labari ta ce abin ah, zai ga haka sai suna zai ne masa magana ta kaurace masa abin ya dame shi karshe kuma haka aka sasanta an gane wannan shi ah, wannan shi to amma idan ya zama in kasancewa ka kaurace masa a shi dama ya samu da inci. zai ci gaba da aikata wannan aikin saban da tabbatuwa kan aikin saban ba na wani freedom ya samu da dama da iko to anan baya halatta ya kaurace masa mara kwana uku an gani anan baya halatta ya kaurace masa mara kwana uku idan kaurace ba za ta yi tasiri shi ne abinda hadisin da yake cikin sai mutar sai musulmi ke magana cewa la yahillu li rajulin muslim an yahjura akahu fawqa salati baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace dan uwansa sama da kwanaki to abinda wannan hadisi yake magana amma idan ka san cewa tsorci za ta yi tasiri to nan ya halatta ya tsorci sama da kwana uku zuwa kwana hamsin kwana ɗari kwana ɗari in dai ka san cewa hakan zai tasiri kamar da ya faru ga suka abdul malik da murara sa bin rabi da kuma hilal bin umay an gane ku. saboda haka mun samu hijratul makan da kuma hijratul wato anishin amal da kuma hijratul wato anishin hali wanda kowace kuma akwai ah, wato anishin eh, tafsiri da karin bayani amma duba ga yanayin lokaci sannan a mun fahimta a wannan hadisi a ɗabi'a ɗan adam yakan yi kuka a sakamakon mai ajiyar ta yadda ya wata raka abawai ya dukiya ya bar mahaifansa guda biyu suna kuka mun fahimta ɗabi'a ɗan adam abin da ke damu sai ke sa shi ne kuka kamar yadda abin da zai faranta masa da shi ba kan sashi kuka shi yasa ibn kayyim cikin zadul ma fi hadai sai ibad a juz'in farko ya kawo nau'in kuka har guda goma da ma kuka munafiki ya kana gari akwai wanda kuka yake amma kuka munafiki da kukan bakin ciki da kukan farin ciki sai yake bambanta shi kukan bakin ciki in ka taba yanzu zaka ji zafi amma kukan farin ciki in ka taba yanzu zaka ji kibar haka da ya kawo nau'in kuka har guda goma gare bukata sai kuma san ba a fiye da ya ba su na farko zai yi sannan kuma mun fahimci wajen sun kula da hakkoki na iyaye ƙarƙashin wannan hadisin sai da manzo Allah ce masa ta koma zuwa gare shi sannan kuma mun fahimci wato alishin haramcin saba wa iyaye sai da manzo Allah sallallahu ya musu umarni da ya koma zuwa gare su ya kokarin sa su dariya kamar yadda ya ya ainihin sa su kusa gane da kyau wannan ke sannan mun fahimta a wannan hadisin cewa ma'ana haƙƙi da iyaye to akan gabatar da shi kan hijira amma da shirin idan yi mana kana tare da iyayen da sun baka yanki kana yin addinin ka yadda ya kamata suna musulmai ba kafirai ba to a nan ka zauna da su shi ne gaba akan yi kira saboda wannan mutum a gane duk a nan hijira gare ka ta zama ne matsayin ne mustahab abin so kyautatawa iyaye kuma mai matsayinsa wajibi to abin da yake wajibi kuma shi ake gabatarwa akan abin da yake ba wajibi ba to amma idan ka zama da kana zauna a garin da addinin ka ba zai yi ba ba za ka iya da addinin ka ba inda ya kamata to anan ko da iyayenka sun ki sai ya zama dole ka yi hijira saboda me nan haƙƙin su ya fi karo da haƙƙin Allah shine batun ne yin addinin Allah yanda Allah ya so to anan kuma hakkin Allah shi yake gabatarwa akan ne akan hakkin shi kuma kuma Allah yake fara gabatar da hakkin shi sai wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an sannan ne wa bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana sannan وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا كذا في الله يفعل جباتة هيك إنسان أنكم تيكاو an gano wannan لكم sannan kuma a wannan hadisin mun fahimci wato anishin halaccin yin dariya babu laifin mutum ya yi dariya in abin dariya ya kyara an gane su ba eh amma kallafa kai dariya ba duk da ba wani shine ba da kuma dariya ta yi yawa wani shine ba su eh, shi ta Allah cewa annahu huwa abhaka wa azka wa annahu huwa abhaka wa azka wannan sai ke tuna min da wata kissa da asfafil da gabari ya kawo cikin aljami da akhlaqin rawi wa adab sawab ɗaya daga cikin magabata yana ba da karatu a majalisar karatun sa sana ka sai wani ɗalibi yake yin dariya sai ce sai ana ba da ilimin yake dariya sai ce Allah ce ai wa annahu abu haka wa abu haka ai Allah shi ke sa dariya sai to idan sabi tunda haka sai kai kuka kuma tunda ya ce wa abuka kuma shi ke sa zai yi dariya da kuka a lokaci da fi hannun wasu haza mu sahi an gane kyau to mun fahimci wannan amma dariyar kan sai yawa tunda ya tabbata hadisi cikin al'adar mafarar imam musali a manzana ka cewa kada ku yawaita yin dariya domin yawan dariya kan kashe zuciya yawan dariya kan kashe zuciya sannan kuma yawan dariya alama ce ta ne ta karancin nutsuwa ga eh, amma in dariya ta kama mutum zai iya yi inda hada amma kata yawa kata yawa an gane wanda kyau in ya tabbata a hadisai da yawa cikin bukari da muslim ta gana bayanin manzo Allah ya yi dariya manzo Allah ya yi murmushi da sauran. sannan mun fahimta kuma a wannan hadisi akan iya dingina abu ga mutum idan ya zama shine sababin abu da yadda shi wannan sabon ba shi sa su kukan barkar amma hijirar da ya ta zo mai sababin kukan na za ka sai aka jingina kukan zuwa gare shi ashe idan mutum ya zama na sababin afkuwar abu za a iya jingina abin zuwa mai zuwa wato ainihin gare shi a da haka imam an-nawawi cikin al-minhaj shay na sahih muslim a hadisin abdullah bin abdul as wanda yake bukari da muslim manzara ke tana daga cikin manyan manyan suka mutum ya la'anci mahaifansa ya zagi mahaifansa ya ce su kai mutum zai la'anci mahaifansa ya zage sai manzo Allah ya ce zai zaki baban wani ya la'anci baban wani shi kuma wani wani sai ya zagi baban sa ya la'anci shi ne imamu nauyi da ka shaƙi gita to ana mun samu dalili a kan cewa wanda ya zama sababi ga abu ta za a yi jingina abin zuwa gare shi to yan uwa za mu tsaya nan dan na dan kawai ta ma kamata yi bakwai da rage tsaya yau muke da wato ya gidan rajin freedom rabata ta shan wata insha Allah takwas zuwa tara zan tsaya a nan ba san da ta ce hakuri kuma yau shi ne darasin mu na ƙarshe saboda sallah da kuma tafiye-tafiye da suke kaina wanda ba su kayan tafiye-tafiye a kaina da yawa don haka wannan karatu na ba za mu dawo ba in na dawo da wuri sai sha biyar ga watan muharram in kuma kudurin tafiyar da yanke ba to sha biyar ga watan safar insha eh, in dai mun mutu sha biyar ga watan muharram to ba za mu mutu sha biyar ga watan safar ba ne tafiya ta zan ba wai aikin haji ba kar wani take ko mana shi ba an ba shi da aikin haji a tafiya ta zan ta uzurin karan kai na ban ce aikin haji ba wannan shi ne subhanakallahumma bihamdika نصرف إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده صلى الله عليه وسلم إن